shi 'yan wasan super eagles da su sa kaimi a wasan da za su yi da gini a kasar rwanda a rukunin su na ca ministan matasa da wasanni barista salman dalon ne ya bayyana haka a wata sanarwar da ya bada inda ya yaba wa 'yan wasan da kokarin da suka yi na yin kunnen doki da kasar tunisia a ranar juma'a ta gabata ya ce kungiyar sun nuna karamci hazaƙa da jajircewa a wasansu duk da kalubalen da suka fuskanta amma a cewarsa 'yan wasan sun yi rawar gani ya kuma bukaci su da su nuna ƙwarewarsu a wasan da za su yi yau din da ƙasar ta gini ya kuma yi alkawarin cewa zai tabbatar da ganin cewa sun samu duk abin da ya cancanta su samu.